بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد bayan ka godin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan rana ta tuma mai tara albarka kuma har yasa cikin ganda masa da kaddara wasa ga mu a wannan lokaci aiki ta shirye-shiryen fara gabatar da sallar juma'a wannan ni'ima ce ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muna gode mashi akan wannan kuma muna roƙon shi subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwarmu ya sanya mata albarka ya tabbatar da mu akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala yi mana da ya sa har rayuwarmu ta kawo wannan lokaci kafin ta da kuma bayanta ni'imomi ne na Allah subhanahu wa ta'ala suke ta maimaituwa suke ta zuwa iri daban-daban har yake cewa wa in ne ni'matallahi la tusuha har idan kuka tsaya kuna lissafa dimbin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yi muku ba za ku taba iya lissafan su ba za ku taba iya kididdige su ba domin a lokacin da ka lissafa adadin abin da ka lissafa waɗanda baka lissafa ba waɗanda baka sani ba su ne suka fi yawa muna gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima subhanahu wataala ya mana ni'imomi da masu tare yawa kamar yadda na faɗa daga cikin ni'imomi da ya mana babbar ni'ima ita ce ni'imar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ba karamar ni'ima ba ce manzon Allah tsira da Aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo ya samu duniya ma kare da jahilci ma kare da bidiyoyi makare da camfe-camfe subhanahu wa ta'ala ya aiko wannan annabi mai dubin daraja wanda ke shi karantar shi haske ne ya haɗa shi kuma da littafi mai cike da haske ya ce alif lamura kitabun ka ilayka kuri an-nasa min kulu mati ila nur ita kitabun an zallahu ilayka littafi ne da muka saukan maka da shi ya fi wannan annabi mai daraja daga cikin hikimar saukar da littafi din litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur domin ka fitar da mutane ba ki dayan su daga adh-dhulumat dukkan abin da yake duhu duhu na zalunci duhu na shirka duhu na kafirci duhu na duk abin da yake amsa sunan duhu wannan annabi Allah ta'ala ya sako mashi da wannan littafi ne domin ya fitar da mutane daga wannan duhun zuwa ga haske na musulunci kaga aiko wannan littafi aiko wannan annabi da haɗa shi da wannan littafi ba karamar ni'ima ba ce ubangiji subhanahu wataala ya baima wannan littafi din kuma kariya kariya ta musamman irin abin da bai baima a taura da injila ba irin abin da subhanahu wataala bai baima a taura da injila ba a taura da injila da littafan da suka zo kafin su Allah madawacin sarki ya tsora alhakin kare littafan ne ga malaman wannan lokaci yace inna ta tawrata fiha hudan Ya nur yahkumu hannabi an-nabiyyuna alladhina aslamu lil na hadu war-rabbaniyun wal ahbaru bima masu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada Allah ta'ala ce su kare wannan littafin littafin a taura littafin injila amma shi Alƙur'ani da Allah madaukin sarki ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi bai daura alhakin kare qur'anin ga wani ba sai shi karan shi ya ɗauki nauyin kare shi yace ce la yati al-baqul min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hikmin hamid alqur'ani barna ba za ta zo ta gaba ba barna ba za ta zo ta baya ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun mu ne muka saukar da wannan alqur'ani mai dubin daraja kuma mu ne waɗanda za mu kare shi kaga wannan ba karaman ni'ima ba ce in ba don Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki nauyin kare alƙur'ani ba da yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ‘yan kai da fara saukar da shi ko ka ce dubu ɗaya da ɗari hudu cif da fara saukar da shi ko kuma da goma ina ran sallam ya yi shekara ashirin da uku ne ana saukar mai da alƙur'ani yanzu kuma na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku kaga shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma kenan da fara saukar alƙur'ani amma har yanzu alƙur'ani nan yadda yake a da haka yake wannan ba karamin ni'ima ba ce wallahi wannan ba karamin ni'ima ba ce to hakan da za ka dinga lissafa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mana ni'imomi ne masu tsari nawa in ka kallaki sunayen Allah madaukakin sarki kowanne suna ɗaya daga cikin sunayen shi za ka ga akwai ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana ɗauki sunan shi al-alim da ya siffanta kansa da ilimi wanda yake shi ne ya san abin da ya kasance da wanda yake kasancewa da wanda zai kasance da ma wanda ba zai kasance ba wanda yake in ka ɗauki wannan sunan zai baka gara basa roƙan shi da sunan shi al'alim ya Allah dan sunanka al'alim Allah ka fahimta da ilimi ya Allah ka sa in gane addinin nan yadda yake ya Allah dan sunanka al'alim Allah ka sa in gane addinin nan yadda ka saukar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da kari ko raki ba kaga wannan ba karamin ni'ima bace haka nan ka dauki sunan shi al-ghaffar mai yawan gafara in aka ce mai yawan gafara kenan ko ba a kusa take da cewa duk wanda ya saba mashi duk wanda ya saba mashi ko ba a kusa take ne ya yi gafara in banda Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ke da wannan suna sai daga da ce Abdul Ghaffar ko abdul ghafur amma dai ba al ghafur ba ba kuma al ghaffar saboda mai yawan gafara ne ba wai mai gafara ba domin ghaffar ga ce daga cikin siyar na al mubalagha da al ghaffar da al ghafur wannan ba karamin ni'ima ba mace, ta yadda Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya bude mana kofa na idan mutum ya saba mashi in mutum yi mashi ba daidai ba in mutum ya yi zunubi na kofa a kuɗe take ne gafarta mashi saboda ne saboda halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma dan adam halitta ce ba irin halittar da Allah ta'ala ya yi ma mala'iku halittar da Allah Allah madauke sarki ya yi ma mala'iku ita ce halittar la ya asuna Allah ma amarahum wa yas'aluna ma yumarun su haka halittar mala'iku take ba sa saba ma Allah akan duk abin da ya ba su umarni duk abin da ya musu shi suke duk abin da ya ce su yi shi suke la yasbiquna bil qawl ba sa riga shi yin magana subhanahu wataala da sa halittar mala'iku halitta ce na ba sa saba ma Allah subhanahu wataala amma a duk da haka yake wa man ya qurminu min ilahu min dunihi fa zalika najzihi jahannam kazalika najzi zalimin to amma halitta da Allah subhanahu wataala yayi ma dan adam halitta ce na yana sabawa shi yasa kofar tuba take a buɗe kuma sai ka fahimci wannan wannan al'amarin ya zo ne ya haka halitta take tunda haka da ake cewa dan adam har shi annabi adam din alaihi salatu wasalam mun ga abin da ya faru a lokacin yana cikin aljanna da Allah ta'ala ya hana shi ya kusanci bishiya ya kusance da har abin da ya faru ya faru kuma fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala yake cewa fa talaqa adamu min rabbi kalimatin taba alai dan ka fahimci kidi tuban ko mutuwa Tunda halitta da Allah ta'ala yi ma ɗan adam ba halitta ce na ba zai zunubi batun ma cewar ya yi ba ma zai yi zunubi ba wannan wata riga ce ta daban yake so isa ma kansa wacce ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya mishi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sanya shi saboda haka abin da ake ta magana a kai shine yadda mutum zai tuba yadda mutum zai tuba Abdurrahman al-Akhbar yayi bayani yace wa shuruku tauba an-nadam ala ma fata wa niyyatu alla yauda ila dhanbin fima baqiya alayhi al-umr wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha ni'imar ubangiji subhanahu ta'ala ta kai gargarar ta kai matuka na cewar a nan sararin duniya duk abin da mutum ya yi ƙofar Allah a buɗe take na in ya nemi su zai gafarta shi a ina ne ake maganar gafara ta ɗauke shine a lokacin da mutum ya ga mutuwa iri da mutu ga mala'ikun mutuwa gaba ɗaya sun sassauka abin da ya rage mala'ikan mutuwa ya tsara rai mala'ikun mutuwa masu taimaka wa mala'ikan mutuwa duk sun maso rai din ya zo makogoro mala'ikan mutuwa zai sa hannu ya ɗauki ran to a wani lokaci in mutum ya ce ya tuba tuban ya yi da kuma lokacin da mutum ya ga rana ta bullo daga yamma maimakon da aka saba a ga ta bullo daga gabas a irin wannan basu zaman waɗannan lokuta su ne lokacin da in mutum yi tuba tuba mutum ko amma duk ka duba ga abin da yake kafirci kuma yadda kafirci yake Allah ta'ala yake cewa kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad ma dhalika al kullin na kafaru ka ce mai duk waɗanda suka kafirta in yadda har in suka bar kafirci yi kufar nan ma karsala za a gaba za su duk abin da ya wuce ashe kofar kafara da Allah subhanahu wata'ala yake gama wa bayan sa makarma kofa mace kada mu yi wasa da wannan kofa da Allah ta'ala ya buɗe mana wacce yake ba za a riƙe wannan kofar ba har sai rana ta bullo da gabas ta bullo daga yamma maimakon yadda aka saba bullo wanda daga gabas kuma da hadisi to a wannan lokaci shine lokacin da in mutum ya tuba tuban shi ba zai amfani ba amma in ba haka ba kofa a kusa da na in mutum ya yi ya saba ma ubangiji subhanahu wataala ya tashi tsaye ya nemi gafara in muka duba wannan sai mu sake duba surar da al-imran da Allah subhanahu wataala yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga aikata alkhairi wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara da wurin ubangiji a ga shi gafara ubangiji ku yi gaggawa ku nemi gafarar ubangiji ku yi ga ku samu aljanna wacce take wannan aljanna guda ɗaya arduha faɗinta ya zuba cikin sama da ƙasa sammai bakwai da ƙasa bakwai arduha samawatu wal ardh faɗinta ya zuba faɗin sammai bakwai da ƙasa bakwai iddat lil muttaqin an yi tattalin wannan wannan aljanna ne ga dukkan masu zuwa ya Allah ka sanya mu da cikin don su ake tattalin wannan aljanna wacce take faɗinta ga yadda yake abin da yake cikin ka an ya yi amma sai Allah ta'ala ce wa ila maghfirati zuwa ga neman gafara zuwa ga gafara ya kuwa za mu fahimci kofar gafara mutum ya tsaya ya gafa ya nemi gafara ubangiji sharadin tuba nan kai shine mutum ya nemi tuban Allah subhanahu wataala shi shine Allah da alama fanna yayi da ya sani akan abin da ya wuce kada ya ce ya duba a zo ana kire shi kai za fa shi ko mulki ne ba kai dan yanzu ya daina za fa shi kaza ne kaga wannan babu alamar tana sanya wannan ba a san shi wani ya to Allah ya roda ila zambin ya dauri marar ba zai sake aikata wani su ba shi ma baqiya alaihi umri na abin da ya saura mushi na rayuwa ya ci ba zai iya ba sai ta koda ya sake komawa wannan kuma wani sunkuri ne daga shedan sai kuma ya sake neman gafarar Allah ma dama abin da ba abin da yake ba shine ba shine al-isra mutum ya dage akan su shine Allah ta'ala ya faɗa ce wa lam yusru ala ma fa'alu wa ya'lam ba sa jajircewa ba sa dogewa akan zulubin da suka aikata alhali sun wannan zunubi to sai ira da muka fahimci wannan muka bai ci sharɗin su ba annadamu alama fa wani ya su Allah ya kone ila zambi shi ma ba sai al-umri wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'ati ya bar aikata laifin a daidai lokacin da yake yana yana aikata laifin sai ya ji bayani a take in abin da ya sayar da ba hannu ne zai sani ce da yanzu shine mala yake cewa ya bari in ya kasance na wannan su ne sharuɗa guda uku da Abdulrahman al-Akhbar ya kawo sharadi na hudu al-imam an-nawawi ya kawo shi a farko farko ya zo shine idan mutum ya yi zalunci istighfari da tuba zai taimaka ne ba zai wadata in mutum ya yi zalunci ya zalunci wani to babu yadda zai je ne magafarar Allah kadai wai da kuma Allah ya yi a'a zai mai mata wani zalunce shi abin da zalunce watakila ya taɓa rike jagoranci na wata kungiya a lokacin su sai suke ba ba shere to haka dama ya sa account sun kungiya sai ya je mai da kudin in ma ba su da account wata rana sai ya a matsayin shi na tsohon tsohon esco na kungiyar Da ke faruwa gashi gashi sai ya ɗauko abin da ya san ya wawu ne sai ya ba su su suna tsammanin ya ba su donation ne shi kuma yana ganin ya dawo da abin da ya faɗa ne don ba su ya faɗa da baki cewar ai a lokacin da suke gaba ne yi kaza yayi kaza yayi kaza in dai mutum ya zalunci sai ya dawo da abin da ya zalunta amma idan tsakanin shi shi ne sai ya nemi gafarsa in kuma abubuwan da Allah ta'ala ya sanya musu kafara ne na hanyar neman duba sai ya aikata misali kamar rantsuwa in mutum ya yi rantsuwa sai ya karya ta ya ce ba zai yi ba aka lallashe shi ya aka sai ya zo ya kafara rantsuwa ko ya ce zai yi aka lallashe shi ya ki sai zai kafara rantsuwa wannan hanya ce ta neman gafara ko ya kashe mutum da kuskure ba zai ce ya zauna yana da istighfari kadai ba a'a sai ya yi abubuwan da subhanahu wata'ala ya sanya ne na farko yan uwan mamaci da ba su iya an sun ce sun yafe miki shi kenan na biyu haƙƙin Allah ya yanta baiwa in babu baiwa ya azumin kwana sittin a jere haƙƙin Allah daban haƙƙin ɗan uwa ne idan ɗan uwa sun ce sun yari na kashe musu ɗan uwa da aka yi ba shi yake nuna kuma ba zai yi azumin kwana sittin ba azumin kwana sittin haƙƙin Allah ne jiya haƙƙin ɗan uwa ne dan ya yi azumin kwana sittin kuma ba shi kenan ya fita da soso da sabulu ba a'a sai ya ci gaba da neman gafarar ubangiji subhanahu wa abin da yasa muke wannan bayanin mu fahimci akwai zunuban da suke subhanahu wa ta'ala ya bar su kofa ba a musulunci in ka nemi gafarar shi zai gafarta musu akwai waɗanda suke ya sanya musu kafara hanyar da za ka bi zunubin ya kankaru sai ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza mutum ba zai sha ruwa da rana a cikin watan ramadan ko ya sadu da iyalin shi da rana a cikin watan ramadan ya zo ya ce ya daga hannu yana ce neman gafara eh zai daga hannu ya nemi gafara ubangiji subhanahu wata kuma zai yi abin da shari'a ta sanya ya yi na kafarar wannan azumi guda ke saura kan muka zuwa za mu ga zunubin hannu kuma muka sake duba za mu ga zunuban nan da ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabi banu adam da su akwai waɗanda suke su waɗannan hukunci Allah ta'ala ya sanya musu kamar rantsuwa na karya ta tunda mutum ba zai ce wai to ai na rantsu a ba shi hankuri ya ce a'a ai na riga na rantsu da ban ba bane a'a Allah ta'ala ya ce wala taj'alu Allah qurbatan li imani kada ku kicce Allah ta'ala ga rantsuwa mutum ya san za a hana shi sai ya maza ya ta yadda idan an mai magana sai sai ai na ai da ba din na rantse ba da na janye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsewa da Allah wallahi ba zan yi wani abu ba ba zan rantse akan zan aikata wani abu ba kuma ga rashin aikatawar shi yafi alkhairi fa ce sai na ki aikata wannan jira ka fa qad farada lakum tahillat aymanikum wallahu mawlakum saboda haka dan ka rantse rantsuwar ka bata zama dalili na na shi kenan ka abin nan ba da zaran ka ga rashin aikata wannan abin shi ne daidai sai ka kafa da zaran ka ga aikata wannan abin shi ne daidai sai ka kafa da sai kafara shi ke kuma kafara ubangiji madaukin zargi yi bayanin ta a cikin suratul ma'ida yake fa ibamu asharati masakin min awsaf ma tusimuna hadith ku ciyar da mutane goma maskinai tsakatsakin abin da kuke ciyar da yaran ku mutum goma au kiswatuhum ko kuma ku yi musu dinki riga da wando na mutum goma auta hariru raqaba ko kuma ku yanta baiwa bawa mace bawa namiji ko baiwa Allah ta'ala ya ce fa man lam yaji wanda bai samu waɗannan ba ma'ana bai samu mulki ne goma da zai ciyar ba ga kuɗin amma ya rasa mulki ne kwata-kwata ko kuma ga mulki nan amma babu kudin da zai ciyar ko ga mulki nan babu kuɗi da zai ba ko ga shi babu babu miskinan da zai ba su sai Allah madaukakin sarki ce duk wanda bai samu wannan ba fa siyamu salatati ayyam sai yayi azumin kwana uku kenan azumin kwana uku ne ka fara rukuwa ba ba za ka tashi zuwa azumin kwana uku ba sai in ka rasa waɗannan abubuwa sai Allah madaukakin sarki ce ihfazu aymanakum ke kiyaye rukuwa ma za kenan akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki sanya musu kafara akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki ba kafara ya sanya musu ba hajji ya sanya musu misali abin wa alaikum salam wa rahmatullah nam nam eh waɗannan abin da shafi tambayoyi ga malamai a kan malamai za a ji a samu wanda na bayani ko gane wanda da ke wannan kawai ta hadikat muke su sama sama amma magana ce da take buƙatar a ci daga bakin wacce abin ya same ta ko kuma na kusa da ita sosai da sosai ina ba ta kuma fahimci wannan ko inda ba madarasi ne na ilimi ake tattauna masail sosai da sosai ba amma al'asulu da za ka rama azumi za ka rama azumi batun ka fara ko ba ka fara ba shi zai biyo ba mun gano ka fahimci magana ta ko adadin wancan azumi za ka rama su yanzu magana za ta hada da kafara kuma za ta hada da kafara ba shine zai yi baya amma batun kawai ta ya huce ai bai wuce mutum tana da sauran numfashin ta sannan akwai zunuban da suke Allah madauki sarki sarki banda haji ya sanya banda kafara ya sanya musu haji misali kamar kisan kai da kankanci kun gana su mun yi magana kisan kai da kuskure kisan kai da ganganci Allah madaukakin sarki ya sanya mai hali yace wa katabna alayhi fi anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf kama abin da ya shafi zina Allah ta'ala ya sanya mata haji yake cewa a ayar da take masu mansukhatul tilawa baqul hukum an share karatun da Qur'ani amma hukuncin sa ranan yake cewa ash-shaykh wa shaykha idza zana farhum ma al-bata la kana min Allah wallahu azizun hakim kaga ga wanda ya taba yin aure ingantacce ya cika sharuɗar rajimu za a yi rajimu. wanda bai yi aure ba zafi na gauranta ne ya sa shi ya aka yi wannan fulala da yi za a yi kun fahimci wannan da kyau kaga wannan haji amma ka dubu kuma wasu zunuban ba haƙƙi Allah mana wasu sarki sanya musu ba shi ne ma masu wannan zunuban ya aiki misali cin riba interest bashi da ruwa Allah ta ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi cewa yi la'ana Allah akilan riba Allah ya tsine ma wanda ya ba da kuɗin riba wa mukilahu da wanda aka ba nau kenan wa shahidai da mutum biyu da aka ce ka kawo a matsayin shi aka kawo ka a cikin su aka kawo wani a cikin su wanda ake kira Krantos kenan duk su da mu. kun ga wannan laifi ne da ya haɗu da su kamar abin da ya tafi kisa da ganganci Allah ma da kuke sarki ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa qad sallahu alayhi wa la'anahu wa wa azaban azima kaga wannan zunubi ne da ya hadu da la'anta kamar qalbul mu'minati qabilat mace mummuna ce ka kamun kai ba ta san me ake kira da alfasha ba kawai mutum ne da shi da ga nan masu hijabun nan sai masa la'anta ai kaza kaza kaza din nan wannan surutu Ƙarfin shi ya fi wancan Idan yanzu in muka duba za mu ga akwai zunubin da Allah madaukakin sarki bai sanya mai kafara ba bai kuma sanya mai haƙƙi kuna cina da kyau kuma ba shi da alaƙa da haƙƙin wani haƙƙin Allah ne kaɗai irin wannan zunubin sai mutum ya nemi Allah ta'ala ya gafarta mishi akwai zunubin da yake Allah ta'ala bai sanya mai kafara ba Allah ta'ala bai sanya mai haji ba amma yana tsamfare da haƙƙin mai sai ka mai mishi da sa sannan kuma ka roƙi Allah ta'ala gafara nau kenan akwai zunubin da yake Allah madaukin sarki ya sanya mishi haƙƙi kama abin da ya shafi sata wa sari ko sari kasu maka kowa ya kewa masu zafi ma kasu ba da kalamin Allah wallahu wasu mutum ne isa sata sai Allah ta'ala ya ruba mai asiri ba a kai shi ba ba zai dawo ne ya ce ga kudin su ya sa ta a yanke mai hannu ba a'a zai yi dabara ne ya mai musu da kudin su kawai sai ya nemi Allah ala gafara mutum ne ya aikata laifi bai kai ga an kama shi ba ba zai zo ya ce ya yi zina da matar shi ya yi a hukun billah mai shekaru zai roƙi Allah ala gafara ya tsakanin shi da Allah madaukakin to irin zunuban da suke Allah madaukakin sarki ya sanya musu haƙƙi amma haddin ba a hannunka yake ba don haddi a hannun hukuma yake to wannan wanda bai kai ga an danke shi ba sai ya roƙi Allah ta'ala gafara wanda yake kuma akwai akwai haƙƙin wani a ciki sai ya mushi ne mushi haƙƙin sa mun gano wannan da kyau ko akwai kuma abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya musu kafara za a yi masa kafara kamar abin da ya shafi saduwa a cikin watan Ramadana da kankanci wannan akwai fara a kan wani to idan ka duk waɗannan zuba masu ɗaya Allah madaukakin sarki ya yi bayanin ƙofar shi ta gafara a muna wannan bayani ba wai don mutum ya je ya aikata zunubi ba a dan ya kyautata zato ga Allah madaukakin ya kyautata alaƙar shi da Allah madaukakin domin ƙa'ida ita ce a kullum babin karantarwa da babun nasiha da babun jan hankali da babun da'awa babi ne da ya doru ya ginu akan karantawar Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa da kuma karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin takaffu hadisan idan ka kallaci ayoyin alkur'ani da kiya za ka ba ayoyi ne da suke ɗebe wa mutum tsammanin rahama ba in ka kallaci ayoyi za ka ba ayoyi ne da suke sanya ma mutum ya ƙini in ya mutu shi dan aljanna bai mun gano wannan da kyau ayoyin alkur'ani za ka gallace su da fuska mahanga guda biyu mahanga ta farko ba ta daidai ma musu alaka da ubangiji cewa in ya mutu ne ba ina zuwa kaza ina zuwa kaza na biyu za ga ayoyi ne da suke magana ba ayoyin alkur'ani ayoyin da suke tabbatar da mutum ya ini ba da cewa in ya mutu aljanna ko kuma suke ce mai in ya mutu kai ne ba a'a ba haka suke ba na'am eh na'am na'am abin da yake tambaya shi ne magana bashi ka je wurin wani karɓar bashi ba su ɗaya ba ba su ba naira ashirin naira talatin naira ɗari ana ta lissafi har shi da ya karɓa lissafin da bace mai kai da ka bayar lissafin da bace masa dole ne lissafi ya bace muku domin Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhal ladina amanu za ta la yanzu bidainin ila ajalin musamman tabtu wal yadu bainakum katibun bil adl wannan ita ce ka'ida to ko babu yadda zai mutum ya saki karantawar Allah ba ga ya za sami irin wannan al'amuran ba saboda haka sai ka ce ya bude maka shafi a sa duk lokacin da ka karbi mutala ka karbi naira 1 naira ashirin a rubuta da kwanan wata da komai har zuwa ƙarshen wata har zuwa kaka da mutum zai sayar da hannunsa zai samu abin da zai to amma yanzu da kai lissafi ya bace maka za ka iya kokari ne kaga ka fitar da abin da yake ne ka fita ba su ba tun da biyar laye za ka ce anya kudin nan ko ne ɗari ko ɗari uku Ko ba kuma ga gaba ko ɗari uku ne ko ɗari uku da hamsin na masa goro ba sai ba ɗari uku da hamsin kaga yanzu ka samu ya kini kenan ko kuma kudin nan ko ne ɗari biyar ko ɗari biyar ba kuma sai gaba da ɗari biyar ba shi kenan ba to haka shirin wannan abubuwa ne da za su wanke mutum ya shiga da abin na'am magana da muke yi magana ce ta an tattalace ayoyin alkur'ani ayoyin alkur'ani ayoyi ne da suke tsaka tsakiya waka zalika da Allah ku wasa ba? muka sanya ku al'umma ce tsaka tsakiya ba sa daidai ma mutum tsammanin rahama kun gane ko hakan nan kuma ba sa tabbatar da mutum ya ƙinin shi karan kansa in ya mutu a sanya ya ko ya mutu wuce ne ba mutum ba yake ba ku ba abin da zai nuna maka za ga galiba ayoyin qur'ani akwai a tarhib akwai a tarhib wani zai a at-tarhib shi ne kwadai ba a kwadai da kai ka so Allah ka so manzo Allah ka so alkhairin da ke cikin aljanna akwai a tarhib a tsoratar da kai a razanar da kai za ka kuma galibi na galibi misali Allah madaukakin sarki yana cewa fattaqun naran lati wa quduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin kage sai fattaqun naran lati kusuwar wuta wacce take makamashin wutar abin da ake rubuta da shi an-nas wal mutane ne da zuwa da su ake rubuta wutar da su ake isa wutar Allah ta ce uiddat lil kafirin an yi tattalin wannan wutar ne ga kafir sai wa bashir da sun amur da su kuma kai bishara ga duk waɗanda suka yi imani suka yi ka ga yanzu an razana da su an farko da shi ta sannan kuma an sa mishi kaunar aljanna za a ce wa bashir da sun amur ba su salihat an na rahu jannatin tajiri da kiyar jalan ha kullama rizqu min hadhihi samarati rizqan har zuwa ƙarshe ya ce bayanin abin da ke cikin aljanna an tsoratar da mutum wuta an rasa an kwaɗaitar da shi aljanna hakan nan gaba kaɗan Allah madauki sarki yake cewa kullum da sun yana jami'a sai ma yace na kullu yahudan fa man tabi'a hudaya fala khufun alaihim wa lahum fa man tada fa man tada hudaya duk wanda ya shiriya da na zo da ita da na aiko wannan annabi da ita fala khufun alaihim wa lahum Ka kaga na an sanya mutum kaunar Allah subhanahu wa ta'ala an cire mishi tsoro شنو الخوف أن شنو مشي رأى قنع لتجي مرض قال تعالى شو والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هذا عن فايدة ما أرانا هذا من قتال الشباب أن تعالى شو ولا من تصبت في أكل وأحاط به خطيئته وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون haka ayoyin alqur'ani na fi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabur na fi ibadi ka bai ma bayina labarin cewa anni lalle ni ana al-ghafurur rahim ni ne kawai wanda nake al-ghafur ar-rahim wa anna azabi huwa al-azabur kuma lalle azaba ta ita ce azaba mai tsananin ita ce azaba mai tsananin kaga wannan ayar ba ta baka lafiya kan mutum ne da aiki dan ya ji ga furuhi wannan ayar kuma wa anna azabi huwa al-azabul alim ba ta bai wa mutum su ya ɗeba samani dan ta za ta sa dole kuma ya tsaya ya nemi gafara subhanahu har Allah dauki sarki ke cewa hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim ghafir al-dhanb وقابل التوب al الحجم ghafir zam Allah madaukin sarki shine wanda ke gafarta zunubi wa qabil taw Allah madaukin sarki shine wanda yake karɓar tuba الله ما Allah madaukin sarki mai tsananin hukuma ne ki Allah madaukin sarki ne ma'abucin hikima wannan ita ce karanta wa musulunci ita ce karanta wa annabawa har ibnu munzir yake da littafi da at-targhib wa tarhib a kwadaitar a razanar a razanar a kwadaitar wannan ita ce manhaja ta annabta wannan ita ce manhaja ta alqur'ani mai girma wannan rigar ita ce rigar da ake bukatar duk wani dashiya duk wani mai kiran mutane zuwa ga tafarki na daidai ya zamana yana kullum yana duba karantarwarsa da littafin da yake rubutawa da wa'azon da yake da nasoci da yake da karantarwa da yake ya zamana yana fahimtar wannan a lokacin da mutum ya dinka abu kaza ladan annabawa ne in mutum ya da kaza ladan annabawa dubu saba'in ne na ila sai mutum ya ji cewar a yanzu haka yana bin Allah ba haka sai lalace mutum ya ji cewar a yanzu haka ma yana bin Allah ba domin yana ganin ladan da ya yawa saboda bangaren wa kadai ya dauka wanda yake daukan wannan bangare kadai ya saba makarantawar alƙur'ani ko kuma a'a lura da yadda wani yake jin karantarwa ka yake jin wa'azinka sai ya ji cewar a yanzu ba ko yanzu ya mutu tunda kullum wuta barbar kullum wuta barbar kullum wuta barbar to daga tunda ko ya mutu ma wuta yayi bari ya tsaya shi duniya shi saboda me saboda mutum ya saba ma karantarwa alƙur'ani karantarwa alƙur'ani shine a kwadaitar a kuma rasanar in aka razanar sai a mutunta sai ga mutum ya tafi daidai wasila to a lokacin da mutum yake lura da irin waɗannan al'amura na ayoyin alƙur'ani mai girma da kuma yadda yake mu'amalantar maganganun magabata na ƙwarai da yadda yake lizumtar irin yadda malamai suka buɗe kitabu tauba a cikin sahih muslim za ka ga yadda za ka mu'amalanci mutane al'amura ne da sosai Allah madauki sarki yana cewa ka ka kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum bayyana. duk yadda ka kai ga fahimtar sunna duk yadda ka kai ga kaza kai ma ta ba haya kai ba sannu a hankali aka dinke ma bayani kana ji kana ji har ka zo ka gane har ka zo ka same ki haka zaka mu mutane a hankali kazalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum fatabayyanu kuma kullum karanta alqur'ani mai girma da bibitar fassarar magabata da tsaftatattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su za su tona mutum akan abin da yake manhajar salima manhajar ingantacciya manhajar wannan in ka kallaki ayoyi da yadda aka bayanin zunubai da yadda Allah madaukakin sarki ya sanya ma wasu zunubai kafara ya sanya ma wasu zunubai haddi har Allah madaukakin sarki ya sanya lagwada ya sanya alkhairi a wasu zunuban da ba sai an yi gafarar su ce in tajtanibu kaba'ira ma an ku sai ya sayyi'atu in tajtanibu muddin in kuka nisanci ba'ira ma tunhauna anhu dukkan manya-manyan laifukan da aka hana ku kuka nisance su sai ya sayyi'atu za mu kankare mu ƙananan laifukan da ko ba ku ko da ba ku nemi gafarar su mutum ne ya samu dama ya samu dama ya samu cikakkiyar natsuwa dan babu yadda zai mutum ya samu natsuwa ya kasa zuri amma a wannan tunanin ya samu ba wani abin da zai faru na in ya yi handama ya yi babacere ya danna kuma wasu abubuwa. amma sai ya kallaci girman Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi sai ya tuba wannan nisantar da ne Allah ta'ala zai gama samun waɗansu zunuban da ne nemi gafara su ba mun gano wannan nisan da wannan mutum ne ya samu dama ta ƙarshe na tsallar salamata wal afiya na ya aikata zina duk wata dama ya samu sai ya ji tsoron mahalicci Allah madaukakin kadai ya ki aikata wannan zina kin aikatawa ne na ya ji tsoron Allah madaukakin lura ya ji tsoron Allah ba wai zai aikata ba sai wani ya sami da ke cewa ne yana nan kaga wani ba tsoron Allah ne ya sanya shi ba ya ƙetare katanga zai ɗauki zai yi sata kenan da aka ce ɓarawo sai ya fita kaga wani ba tsoron Allah ne ya hana shi ba muna magana akan zunubin da yake babba ne daga cikin manyan zunubi sai jin tsoron Allah ya hana ka ka aikata wannan zunubi in aikatawa kawai da kai Allah ta'ala zai kankare maka zunubai masu tari in ta shi ka bayar masu kawo kanu kan fir'aun sai zai yi wani zunubi ko da kamar za ku shigar da ku mashiga ne mutunci mashiga ne daraja mashiga ta jini saboda ne saboda kun mutunci manyan ne ashe ke nan, ni'imar da Allah ta'ala ya mana ba karamin juma ba ce shi yasa ya ce in kuka nisanci abin da inda za ku kididdiga ni'imomin da ku ba za ku taɓa lissafi ba saboda ni'imomin suna da yawa kuma ku lura ƙofar da Allah ta'ala ya sanya ta tuba sai ya zama tana da yawa ina fata mun fahimci wannan gaci amma ni abin ya daure mu ke gaskiya abin ya daure mu Allah ta'ala ya jarrabi ɗan uwan ahlus sunna da ke nan da ya jarrabe su da waɗansu mutane da kaɗa da kai sai ka fice ni rasa ta ina abinci duk waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya sanya don ka wanke kanka da shi shi ne ko abin nan hankalin su da shi ba hankalin da komai yanzu a waɗannan laifuka da aka fasa wani ya sanya ne kafin wani suka fara aka sanya mai wani haƙi aka sanya mai wani abin da aka sanya mai kamar ba wanda aka sanya mai amma nan cikin komai tuta aka gani a sama ba an kama tuta wanda sai da yake kafin kalmar kafirci ta zama a baki a baki kamar fiya wata wani a rana ɗaya ba zai sha fiya wata guda ne ba wannan da fiya wata guda biyar ko shida amma ta kafirci sai da mutum su koma wallahi waɗannan al'amura al'amura ne da nake jan hankali yan uwa da suna da suke tsaye a wannan gari mai albarka da da'awa da nasiha da nusarwa a kai domin a ga an magance waɗannan al'amura ƴan uwa ana yi amma dole sai an tashi da usulubi iri daban-daban ma ji Allah kira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wa mutane aka da usulubi hadari bai taso wani yace hadari ya taso hadari ya taso wai sai dai yace Allah ya taso da hadari mun Allah ina za mu ci da rayuwar Allah madaukakin ya buɗe kofar rahmat yace wa rahmati wasat kullu shay Allah mana sarki ya buɗe ƙofa ta gafa amma sai ya zama wani da bai ke cikin cokali ba da bai ke a nuna shi da yaro ba ya zo ya ya matsa kofar Allah mana sarki da Allah ta'ala ya buɗa ta yaro ta ƙofar da Allah ta'ala ya buɗa ta ya sanya ta a san komai yanzu saboda Allah ina maganar cewar wai idan ka ce mutum ya awwal wata ranar yana musulunci أو محرم سفر ربيع أول وين في كراش وانت مولي لك ثم ألا ما لبيت نظام ثم تقول قل ما دام هذا الله addinin nan ba nawa bane ba naka bane idan gidanka ne za ka iya sa babban jin kawai wanda ka ga dama ba ya wuce ka ce ya wuce amma musulunci da ba bai kamata irin waɗannan al'amura irin wannan kururuwa ya zama na ɗaliban ilimi da ake ganin kamar suna da numfashi na ilimi za su iya wakilta a cewa kuma su ne suke irin wannan yashi ba domin ƙa'ida ita ce samari sun san yashi in dai za ka yi caji ka yi caji a kafara ka kammala to kuma musulunci za ka kera duk wanda ya duba tarihin musulunci musulunci bai taɓa samu in ko za a sanya ma tarihin musulunci duk irin da zunuban da muka ambata babu zunubu ba da yake kamar shi idan ka ana mawazin da kashe ana shuru da kashe ana mawazin da kashe ana magana ne ba akan abin da yake kamar ba wai akan abin da yake ba kamar kuma yanzu kyau ana magana ne akan abin da yin sa ne akan shi ake amma shan azumi da gangan a cikin watan Ramadan ba kafirci ba ne saboda haka ma aka sanya mishi kafara da za'a yi warware rantsuwa ba kafirci za ka sanya mishi haƙƙi abin nan kafara da za'a yi kisa ba kafirci ba ne kisa aka sanya mishi hukuncin da za'a yi وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مصلحة إلى عدل إلا أن يشكر وأن الأمر in ka ji ana kiran ka ana magana ne akan abin da shari'a ta mutum ne ka gan shi ya fito da safe da kabjejan cross a wuya suka ce subhanallah ya abu wanda da ya faru sai wallahi tana da wasu kulkuli da za su yi tana da drama ne da kuna jihar da kyau kowa ya san cross a wuya shi'ar ne na biyu, na kiristanci ne kwata kwata ba musulunci ba ne sai ka gaishe da shi a wuya kafce ne kake lafiya sai ce a za su jira mai kike nan kuma sai ka ji ana fata kika da kuma a drama ce za ka fito a matsayin wanda ba musulmi ba kuna da yan uwa dole mu tashi mu nusantar da yan mu a yi magana a yi bayanin shi lafiya Allah ta'ala ya tsare mana rayuwar mu ya tsare mana addinin mu ya kare mana malaman mu kare mana shugabannin Allah ta'ala ya tsare su ya gafarta musu waɗanda suka rasu wanda suke dare Allah ta'ala ya gafarta ya tsare mana imanin mu ya tsare mana rayukan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu